باب النهي عن تجسيس القبر والبناء عليه عليه السلام في باب اللي في بيان آية حني أسمي في قبر هو أجن هو أجن أكثر قبر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن رياس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يؤخر عليه jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake Allah sallallahu alaihi wasallam hani ya hana a gina kabari a da siminti a siminti kabari a gina a gina siminti a kai ko kuma wa an yi alaihi Allah hani a zauna kan kabari wa an yi alaihi kuma a yi gini ainihin kabarin kar a gina shi kuma kar a yi gini kuma kar a zauna kan قال هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد وحول السند قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي أن تأتي في القبور التجسس هو التخصيص التخصيص والتجسيس بمعنى واحد قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أبو هريرة إلا كان من منظر الله صلى الله عليه وسلم ياتي لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرك ثيابه وتخلص إلى جنبه خير له من أن يجلس على قبره فظل إيه؟ أيوة، كيف أيوك يزون كم وتا تقول لي بس حتى تقول تفلسا يا جماعة حتى تقول لي كيف فات الجلسة إذا يا جماعة تفلسي لك كيف زون على قبره قال وحدثنا هو قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني وردية وحول السند قال وحدثني عمرو بن ناقل قال حدثنا أبو أحمد الزهيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الاسناد نحو قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واسلة عن ابي مرسل الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور منذ الله صلى الله عليه وسلم كيف كدف زونا أكرم كرر روكا ولا تصلوا إليها كرف مكو يسلى كنا كله كله كبر ما نقل أبر مكبر يلو صلى أنا صلى قال وحدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بكر بن عبيد الله عن أبي عن أبي إدريس القولاني عن واقلة بن الأسفري عن ابي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها باب الصلاة على الجنابه في المسجد باب الذين يصلى إن إمام الله صلى في المصلاة سبب الحكم على مسجد وزاع يصلى من جنازة في المصلاة وسيوة وشين إذا أخذوا قد يصلي كونون سوى يا هلت أي مصلى يا هلت أي مصلى في المصلاة حدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي واللفظ الإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة عمر أن مر بجنازة صالح بن أبي وقاص في المسجد لأن نعم، عائشة تسير لصالح بن أبي وقاص يا رسول الله تسير أشيبه أو وكي لم تظهر أشيبه في المصلى في كتلة وجاء عند سكي صبر تفهم بين المصلى فتصلي عليه إذا تصلى فأنكر الناس ذلك ذلك عليها زي متعلق كما قلت يا يا عائشة ذاك أشكور قبل يقول جنازة في صلاتي لم لما جنازة في صلاتي فقالت ما تم الله صلى الله عليه وسلم سي طيب، ابن الناس suke يا صاحب saba bakar a الناس من فانكر نبو فانكر الناس ذلك عليها انما انا فانكر الناس ذلك عليها adam danne ma'ana duk inda aka je aka dawo kenan ai take kake sama da kowa kwarjilin ka gurgudun ka kwarjilin mun gane ko da suka mata musu sai ta ce faqalat sai ta ce ma asra amanu ya ma nasiya na sai ma mamakin abin da ya samu da nake tsaurin mantuwa za ta yi musu gyara jinin dan me zaki ce a shigo da janazar saru bin abi wakasa a cikin masallaci suna ganin bai halatta a shigo da janaza a shigo da ke a cikin masallaci da ke

in ka ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ka ta ka kira inda duniya har lahira kuma ba wanda ya ce maka amma duk abin da kai ba tambarin manzo Allah akai ba kuma fadar Allah mara akai ko ka shekara wani ne daga hannu ya ce maka aka samu ya akai akwai sama da haka akwai da sama da haka قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة من غير الأباري عائشة أنها روايتنا عن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص يا عند سعد بن أبي وقاص يا رسول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد wancan ruwa ta sai a nan aiki ta ce a shigo da a shige da a shigo da azumin tsarin na doka a masallaci don samun kina sallah ruwa ta ta ce azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah ba sai ba ke mun gane ko suka ce a shigo da shi cikin masallaci a shige da cikin masallaci saboda kuma ga musu masa sallah fa yusallina alaihi dan su yi masa sallah ففعلوا sai suka aikata sai aka shigo da suka za aka shige da shi misali a kai gidajen su nan maimakon a bai a wuce ko ba masallaci ko ba gaban masallaci ko da a'a sai a shigo da shi a masallacin za a wuce a ji musu shi masa sallah ko a yi masa sallah a masallaci ko a kawo shi masa sallah mata su yi sallar jana'a ko za su yi me ce hujja eh ففعلوا في أركاو فوقف بي على حجر حجرهن يطلقن عليه في حق قيادتي وجن كافنا جدا جنس أريد به من باب الجنائز بأكثر تسلش أبعاد كوفا الأجي في ليس باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن أصحابه ذلك يسكى سامو لاباري أنا تحكي أنا تيبني أنا سوى أي ما تم أنا غير مثلا سوى أيضا تولنا أجل لكم سنة غنى كنت أبا مشيخة بعدين كفيرا دم إذا ألوكي جنازة أتا مسلاتي yanzu mata manzo Allah mai aka yi musu musu a mai aka kunta musu kan kima janaza sallah ko an shigo da shi masallaci an shigo da shi masallaci wa qalu suka ce ma kanat al janaiz lil qalbi al masjid bace ai ba a shigar da janaza a cikin masallaci dan me a san manzo Allah za su shigar da janaza a masallaci waɗanda sai wannan musu sai laifi saboda me suna kare shari'a saboda ba sani ba fa balaga zalik aisha sai na aisha ta ji labari abinda sahabbai ke fara cewa dan ne ai ba a shiga daga jinaza masallaci dan me za ku je a shiga a shigo da jinaza matar manzo Allah ba ta isa ta saba gara a haihu ba ba ta isa ta yi abin da ake gani ba bari gara a haihu sai an tambaye ta me ce ta hujja to wane ne kuma zai ce wai babu wallahi in ka kana ganin ka isa ka to ka zama kuma haukaci kowa ko kana tafiya sarara ko dole ko baka abin da kake وقالت سيدتي ما ma الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به ما ماكي إنا ما ماكي مدعي سنة ba. su sani ba ba bata ce ni ce matar manzon Allah ba ba wani ke ce cikin gyara abin da na kai gani tace ina mamaki mutane na gaggawa suna saurin aibata abin da ba sani ba da sun ga abin da ba sani ba sai su aibata habu alaina an yi marra bi janazatin fil masjid sun aibata mana cewa mun sai a shigo da jinaza a masallaci وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على كحيل بن بيضاء الا في جوف المسجد الحديث ومن ذا الله بيما سهيل بن za صلى الله عليه وسلم جوف المسجد ma معنى جوف المسجد cikin masallaci قال وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن ابي خديج قال اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن ان عائشه لما توفي سعد بن ابي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه تجد الشبه في المسجد التي دمنا تصلى فانكر ذلك عليها في اكثر بعد بني فقالت والله لا يصل الله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل سهيل واخيه سيدي نار الى الله يا ام بيضاء غدا بيلا غدا بي سهيل بتونسا اتيكم مسلكي من الله يا مسلم قال مسلم سهيل بن جعد وهو ابن وهو ابن البيضاء امه بيضاء وتجي بلا من غني كو انا عايز تاكو تكتب حجه لكو كو عيسى ده حجه babu ma yuqalu inda dukhulil quburi babu ne in an shiga makabarta me a fada kuma yi waɗanda ke cikin kabarin addu'a ba a je a in ka shiga makabarta addu'a duk wani kabari duk wata makabarta nan ba makabartar madina ba inda aka binne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda aka binne wani da wani da da wani da wani da wani da ba wanda ta zuwa a kabari ya roƙi mutanen kabari dukkan su waliyan Allah ne ya roƙi su wani a sai dai sai musu addu'a ya ce gashi nan abin da za mu je a sunnan da manzon Allah ya sunnan ta ɗan mutum ya shiga kabarta mun gane ko قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة أنها قالت عن قربنا من عائشة ألا يسار مكة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا كفنتي كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزء أرادر جريكتا التدري زي ما الله يفتح يخرج من آخر الليل إلى البقيع معناه جزء جريكتا a cikin zarafi manzo Allah ya sanar da ya kun zaji ke kama hanya je al-baqi'a yace to zamu je ne zai ne zai a wajen ya khuruju min akhir al-layl ila al-baqi'i sai fita karshen dare zuwa al-baqi fa yaqulu sai assalamu alaikum دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيء الغرقد ولم يتم ولم يتم قوله وأتاه السلام عليكم دار قوم مؤمنين suna Allah sallah sallama kenan aminci Allah ya tabbata gare ku ku mu'minai gidan mu'minai wa atakum ma tu aduna kuma abin da ake muku alkawari ya zo muku ma'ana ai alkawari kullu nafsin za'iqatul maut kowa zai mutu mutu mu ma muna tafi a hanya wa inna insha Allah bikum lahiquna mu ma insha Allah in Allah ya so ta rana za mu zo za a same mu anan za mu riske ku za mu zo mu ma abin ne to mutuwa tabbata akwai shakka da cikin mutuwa sai na ma nan cewa insha Allah eh a yi in sha Allah in sha Allah in Allah ya so ina ma nan in sha Allah kuma eh dan a ah, zance mutuwa yake in sha Allah mu ma za mu mutu ma'ana mu ma za mu mutu mutuwa kuma za a ci tobace a ce in sha Allah in sha Allah mu ta tabbata ko ba tabbata to me ba ka ce in sha Allah kuka eh ba eh? للتبرك دول ها نكتب هذا تأويل بعيد ها إني فاعل ذلك غدا كي ذاك كي ذاك أنت الفاعل أما الموت أنت مفعول لا بد وأن تموت ولا شك في ذلك كل نفس ضائقة الموت تبارك الكو عن علينا البركة بكرة الله ما أو لتبقى مشيئة الله حرة لا يقيدها شيء اللهم اغفر لآل بقيء الغرقد الله غافر سامة ممتند أكاديمية البقيء قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب يقولنا يتجع جعمه الدمكر الدمكر السلام عليكم دارك ومنهنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المتقدمين من منا والمتأخرين اللهم اغفر لأهل المخبرة اللهم اغفر لأهل بقيع يقول بقيع هنكما تندول نفا هنكما إلى نفا إيه إلى نفا إنا نفا إيه الله كيمس غافرة in Allah ya ce basirar ka maimakon ka roƙa musu Allah wata kila wani yana cikin tsanani ko yana cikin azaba albarkacin addu'a ka Allah ya fi sai ka je kana roƙon su yi maka addu'a yanzu ka ba asiri ba kenan zuwa ka wajen bai musu amfanin komai ba kai kuma abin da ka roƙa bai ba zai taba yiwa ba bai yiwa ba zai taba yiwa قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني أنا تقايش تسي وذاك سؤال الضاق الأباني نيمكو حديثي لجا منظر الله كما تجريني با نعم. قلنا بلا مكتمنا سوى نين زي سوى أنا حديثي لجا منظر الله لجا منظر الله عائشة صديقة بنت الصديق وحول السند قال وحدثني من سمع حجاجا الاعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس ابن مخرمه ابن المطلب انه قال يوما في وترانيتي الا احدثكم عني وعن امي انا عائشه تكي بس باكو لاباري ما منزل الله daga gare ni sai kuma sai ce بدل ما ku so na baku labari ba قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته sai muka zaci cewa ya zai kawo sanadi ne daga mahaifiyarsa da ta haife shi kala sai ce kala ta aisha zai ce aisha ta faɗa ya yi gaskiya ko bai gaskiya ba ya aka yace zan ba ku labari daga mahaifiyata daga uwata daga mahaifiyata ko sai kuma yace aisha aisha ta sa haife shi to ya ce aisha wa azwajuhu ala uhaddithu nana aisha ta ce ala uhaddithukum anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qulna bala qala qalat ta لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي في ranar girki na a cikin daren da yake manzo Allah yake tare da ni ke wajena in qalaba manzo Allah sai ya dawo mun gane ku alhaji ya dawo daga kamfani ne daga kasuwa ne daga san masallaci ne da ya dawo cikin dar gida kana shiga sai kai ne sai ka kwabe takalminka ka ka shiga rigan ka shiga hularka ka ajiye sai ka jawo ka bude kofa ka shiga sa'an ka jawo kofa ka rufe matan ka tana bacci ko idan ka bi za ku za ku hira da sai ta mun Allah ya dawo gida kowar ba a rida a sai mun Allah ya dauki mayafinsa ko ka ce rigarsa ko tufarsa sai ajiye a hankali وخلعن عليه يقوم بيتاكل من كان أحاول يا أزي كده دم كده يتاكل من فوضعه ما عند رجليه سيئة وكيدا من الملاد ما يأكل ناس الزكال ميزا سيأجس وجن كفزا وبسط طرف إزاره على فراشه فمثل أن الله يتقام جيت الميات الناس سيشمت لا عقيت في بسا فبسا جحسين قلت هيت الشيء كده حكي قلت فلم يلبس إلا ليس ما ظن أن قدر رقصت manzo Allah yana kwanta ba da bada lokaci ba yana da tankewa yanzu dai na aika bacci ya dauke kuna kin bacci nan da sai manzo Allah ya tashi fa akhadha ridahu ruwaidan sai manzo Allah ya ya a hankali ya dauko tufarsa wanta ala ruwaida ya dauka kalmin sai a hankali baya son ta ji motsi ta tashi daga bacci wa fataha al-baba wa kharaja sai bude kofar a hankali ya fita ثم أجابه رويدا كان يقول لك a hankali a نفسه تبكر أي موقف تاشي wanda an kudura shi yi ra'asi wa da maru idan da biyu ta ce da ta haka haka sai ta ɗauko rigar ta sai ta sa ta rufe irin ta rufe sai kamar tana ba wata kanna a ibari da manzo Allah ya gama haka sai ta ɗauko tufa sai ta rufe kufarta sai ta ɗauki kufar ta tashi da manzo Allah ya gama ba ya gama ya rufe kufa ta ba ita kuma sai ta tashi a hankali sai ta ɗauko sai mare ta ta rufe sai lallabe sai hijabi ta ɗauko zanin ta ta daura ko ta ɗauko riganta ta saka kun man talabtu ila ala isrihi manzo Allah ya fita ya tafi akan na aika na bacci da kuma sai ta ga da mara ta samu hanya tana bin manzo Allah a hankali a hankali hatta ja al baqi'a sai har manzo Allah ya je baqi'a fa qama ya tsaya fa aqala al qiyama sai tsawaita tsayuwar da ya a wajen ثم رفع يديه ثلاث مرات ثلاث مرات وظل يقدح المنصة يحتاج يقدح المنصة فكيت أكمن زعل لنا قدح المنصة ثم انحرف فانحرف من زعل لها كما يمسع جوعة تيجي دعم أي من زعل لها جيب الصيئة إذا إيه كما يتوقف سنة من زعل لها تنعت أي سنة كان لها بين ديتي من زعل لها كما يجيوي تماسي تقام حنيا تجيوي تنعت كوي تنعت كسيئة ترجع جدوا عجلاتي نقوم فانحرف فأسرع فأسرع في الله أنا جعان ما فيني أنا الرجال فهر ولا فهر ولا كيف الصرفاتين هنا كيف الصرفات فأحضر فأحضرت يشي كذا بدي ما أنا يقول <laughs> فطبقته تجتين رجاي لا ما أنا جبكو في سرقة من الله شجرة فدخلت فليس إلا أن رجعت فدخل إن شجاتي نقولك إنا قلت يا سيدي من الله ai ba shi da dabara kenan akwai tabi'a ta dan adam ba ka da yadda za ka yi in ka zo a guje duk yadda ka yi sai an ji numfashin ka na tashi akwai haki ko sai aka ga tana ta haki tana haki cikin kana ta zo yana kwanta mana yana tana haki tana haki fa qala sai manzo Allah ke malik lafiya me faru me faru ya kuma kina kwanta gida kuma kina ta haki an taba ko gida ka yi haki ka da ai haki an fita wani ke me faru ne ya aish ya aish munada murahhal at-tafim kenan aish ruwa mata tafsiri ta ce ya aish فاطمة ما تتركيني تأتي يا فاطمة على حد قول الشاعر أفاطمة مالا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أجمعت سلمي فأجمل وإن كنت قد ساءت مني خليقة فقل لي سيالي من كمك تتركيني فاطمة أفاطمة فاطمة منادى مرقم تأتي فاطمة عائشة إذا تركيني شكي عائش يا عائش يا عائش ne faru يا يا kike hashiyan ghabiyatan kina ta ciki cikin yana ta kumurwa yana ta ya ne haki qalat kuntu la shay'a yana ce ba komai lafiya lafiya ba komai manzo Allah ya fa duka ba komai me ya kawo sunan komai ke akwai komai ke wani akwai wani abu in ba wani abu za a cikin ne in ba rami ya kawo sunan sa ko kada ce ba komai sai manzo Allah ce la tukhbirini aw la yukhbirani al-latif al-qadir la yukhbirani ko ki dan labari ko Allah ya ban labari kala ta kai ki fadi abin ne faru ko ko Allah yanzu yanzu malaika ji zai ba labari eh. kala yanzu za ta iya koya wani abu in ta boye ko ki ba labari aw la yusbir ko Allah ya bani labari mm. ko ɗayan biyu ko ke faɗa shi ke nan magana ta kare ko ke koye yanzu yanzu mana aika jini da kawo hayi aika abin da ya faru abin da ya faru to menene wanne ne mata sauki yanzu da ba da labarin abin da ya faru ba za ka iya koye komai ba da tana koye wani abu mala'ika jibril zai ce a labarin akwai wani abu an yi wani abu ba haka bane قالت قلت سنتي يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا من الله صلى الله عليه وسلم na fanke ka da mahaifina da mahaifiyata abin da ya faru shi ne a lokacin da kai ka za ka za ka za ka za ka za ka sai na tashi ni mai ka za ka za ka fa akbaratu fala ta ba ki labarin duk abin da ya gudana sai manzo Allah ce fa atti tawadu allazi ra'aytu amami kace duhun da nake gani gaba na tafiya din na kike manzo Allah bai gane ka ba ko Allah bai nuna masa wannan gaibi ba ba ma zahiri ne ma ba ma gaibi bane amma manzo Allah bai gane eh sai sa sanin gaibi mutlakan sai Allah kuma akwai bayan Allah da bayan sa da yake bai samu mun gane ko قلت نعم انا في ايه نينا نيسي فلا حدني في صدري لا حدث او جاءت لي زي سورين اكن ترجينا سي بتاسم هنس اكا باكي دي بجي ترجينا وي سورين دكي اكن ترجينا هكا حدث ان جزاتي ثم قال فانا سيما الله شيء أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله zato kike Allah da manzon sa za su zalunce za su ce za su miki raka adalci za su zalunce قالت مهما يكون الناس يعلمه الله نعم abin da mutane suka goye Allah ya sani da su sai ta kuma garka fitar da tafi na'am eh haka hala sai Allah kuma ba ta labari me ya faru yaya aka yi kyale ki na fita na tafi ni kadai saboda cikin kungiya saboda kaza kaza kaza sai sai abin da ya faru shine fa jibrila atani hina ra'aiti yace jibril ne ya zo man lokacin lokacin da kiga nayi wannan na kama hanya na gaba ni, sai kiraye fa akhfahu min sai ko ya kiran baya son jiji don jibril ba zai iya shigo daki cikin da kayan ki na farke ba fa akhfahu minki fanadani sai kiraye fa akhfahu min sai ko ya kiran baya son jiji فأجبته بينما الأمسى ما كثيرا فأحفيته منك نقوي أنت بانا سن ما كثيرا جبريل ما يكن تجي نيما برسو كتبا أقوى تمسخرة da ana son shi gine akan yana manzo Allah na kwanci gine kan cikin tamam malaika aka kawo wahayi manzo Allah na kaza kaza manzo Allah na kwanci ba haka bane ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت فيها بكي jibril ba zai so ya shigo miki a gida a gida ko a daki alhari sun sirri kai cikin mun gane ku dama duk sa'an da ka shiga gida da babbar rigar ka ba cirewa ke ba mace ta gama aikin da take ta gama abin da take yin ta shiga gida take yi على حد قوله فجئت وقد نبذت بنول ثيابها لدى الستر الا للستر المتقدم فجئت سينزو وقد والحال الحال نبذت بنول ثيابها ta cire rigan rigan riguna ta manya manya riguna da buba ne a tamfa ke leshi ne ta cire su illa lil fasal mutafaddil sai dai da ake bacci da shi ita ce wa ko ina ake wata tufa ake bacci a cikin eh wata tufa eh shi ke an kadwa ba zai so ya shigo miki kuma kin shiga aiki kin kwanta kin da kayan ki ba saba ba ne ki ba sai kudi dan barci ba to sai ni sai na zata cewa barci ki fakaritu an uke baki sai na ki ba na son na tashe ki daga bacci wa khashitu an tasahi kuma na guji kar ki tashi ki waye ki tashi kuma ki ga ki ki ga kai ta bana nan ba kowa sai sai ji hankali ko da zan je in dawo kina bacci ki dan ki faka ki gani tare da ki ko ba za ki ga ba za ki ji ka kai ta miki ko fa qala yace abinda jibril ya zai fada min sai ce inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ala al-baqi'i fatastaghfir lahu malaika jibril ya ce ubangijin ka yana umurtar ka bil amr ba zabi aka baka ba ka fita ka je ul gharqadi ka nema musu gafara qalat daga nan ina na aika ce qultu kayfa aqulu lahum ya rasulullahi sai a ya manzan Allah in na je makabarta mai zan faɗa yaya zan yi kokan su zan yi zan nemi da albarkacin su ne da albarman su ne da jani su ne ko zan nemi manyan manyan waliyan Allah ko bayan Allah to kaman to kaman Allah ne ga mahaifin inda ta kai da daraja mahaifin ta sai na buƙata ya da daraja ko sai su ce ya manzan Allah ima in na je kabari mai zan faɗa kaga da ake ya halatta ya zuci mutum yake cikin sirrin tifahu wani ya Allah to gauti ya roƙa miki auta da su roƙa miki Allah ba haka bane da sai manzo Allah faɗa mata haka sai ce in kin ne ka sa gaban gaban ya wali Allah ga su sahabbai da aka jin sun yaki yakin dar addinin Allah wanda ya tsara ne kaza in ya manzo Allah in na je makabarta ne ma za a kulu me zan faɗa hala sai ce kuli ki ce assalamu ala ahli diyari min al-mu'minina wal muslimina ويرحم الله المستقبلين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أبينا ما زال أجيب بقيت إيه تقولنا أتفع إذا ما الله ko da yake jiya na ce muna tafi kuma muka je sai muka sallake ko na ce sallan sallan mamaci sallan janaza a bayyane za a yi ko a boye inda rana ne ya za a yi dare ne ya za a yi karatun karatun farko fatiha da sura za a yi bayyane ne a addu'a a boye ko ya za a yi sai kuma muka sallaka wurin ba mu karanta ba sai daga baya na ga a cikin sallaka ba mu karanta ba insha Allah za mu zo wannan bayani mace za ta je kabari ko ba za ta je za ta yi ziyara kabari ko ba za ta yi ziyara kabari ba insha Allah ko

عن سفيان عن علقمة بن مرسل عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر إذا ما الله كفل فينا سمجد يلا كرن تدس يلا حمن تدس إن سنت تزوى مقبرة زوى كم مقبرتا يا فكان قائله يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من في رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية ba haka bane wannan kalmomi rukkan su kai ko addu'a باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه babin da zo na bayanin manzo Allah ya nemi izini wajen Allah madaukakin sarki ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa Amina binti Wahab az-Zuhriya inda min kubra قال حدثنا يحيى بن ايوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاويه عن يزيد يعني بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فرموا لك أبو هريرة الله كره من الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي فلم na izini wajen ubangiji na neman ma mahaifiyata gafara bai bai izini ba wasta azantuhu an azura qabraha fa azina li na nemi izinin na biyar kabarin ta sai ba ni izini قال حدثنا ابو بكر وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه في منزل الله يازير في قبر المهيكله فبكى وابكى sai manzo Allah ya kuka ya sa mutane suna ta kuka su da suka manzo Allah na kuka sai kuma sai kuka suna ta zubar da hawaye ko abka man hawla fa qala sai استأذنت نفسي أن أستغفر لها فلم يؤذني واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي ليكون كيف ذاك نار من إذن وجل الله لي وما تغفر بعضك بني بعض لم يؤذني نفسي أبيت أكبرك بني فزور القبور ثمود هذا قصدين كما قبرت فإنها تذكر الموتى لا تذكر المهم تذيار كبني ليسنا مقمتها في ذكر الدقيقة فيستلوش حقا فساكدا وكيف المالي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى والنصر أبي بكر وابن وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو بلال بن مرة عن عن محارب بن بفارس عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور لا هنا خزيار ثم تبرتا فزوروها خزيار ثم تبرتا نهيتكم الخطاب موجه الى من؟ ها؟ الى الصحابه من الصحابه الذكور والاناث او هذا الكتاب موجه الى الذكور فقط كنت نهيتكم لا هنا خزيار ثم تبرتا فزوروا الجمهور مكه قبورا خزيار ثم تبرتا وحنن بحق اذا مزاك الايه هنا ومزاك ماتا Eh? maza da mata yanzu izinin da aka yi maza kar ya kai wa ko maza da mata wani eh? kowa da kowa ko da za mu ji insha Allah wannan haiku turu hallu min abahi ko ka salatu kuma da na ana ko in ai suna layya kada kowa ya aje nama su a cikin firiji har sama da kwana uku sai ka aje abin da zaka kwana uku ne sama da kwana uku sai ka cire ka bayar amma za a aje abin nama layya har sai wata kai wata biyu ai ba za ka raba musu wani ne sai a sa cikin firiji ana cirewa ana abinci kullum kuma layya kuma ya zo ya ya kuma layya ke kuma kansa ke nan ya za manzo Allah ya hana shi duk wanda ya layya kar a yi aje nama layya sama da kwana uku a ci kwana uku in ka san abin da za ka ci kwana uku za ka ci sauran sai sauran sai ka ɗauka kai ne sai ka bayar sadaka ka bayar kyauta dama naman lalle haka ake yi ka cire abin da za ka ci a gida ka cire wani za ka bada sadaka ka cire wani za ka bayar kyauta naman lalle an raba shi nawa kenan uku ko ka ba an fi kuma bada lakum da na ana kusa da kwana uku amma yanzu za ku yi ajewa ko wata biyu ne fa an fi kuma bada lakum riji gwargwadon abin da ya bayyana abin da za ku yi ajiyewa mun gane su ina so mai karfi a kan wuta wannan sai a faɗa Saudiya ina jera ne kasashen firiji masu yi an ɗauke da wala illa fi tiqa'in hana ku tsima da dino ko ulabi da tiqa abinda aka ce ku yi a kai aka saka a cikin za ku ta tsaya ولا تشربوا مسكرا لك أبن ذي كتاب قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن زبير اليماني عن محارب بن جفار عن ابن بريدة وراه عن أبيه أشتق من أبي خيبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان عن علقمة بن مرقد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحول السند قال وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء وائل الخراساني قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث أبي سنان وأن حديثنا منكر هذا بيان لما نجي زام غني ما تزاز من الكبري كوكو يا يا ما يتكفي كوكو يا حتى باب ترك الصلاة على القاتل نفسه قرن بقى باب اللي يزونا limanin gari ne ma babban malami ne daraja babban liman ba zai ma wani kace kansa ba zai masa sallah ba sai a nemi wani limamin unguwa ko limamin ko wani karamin ko almajiri sai su masa sallah saboda a sananta ta gobe kuma kawai ya kace kansa قال حدثنا عون بن سلمان الكوفي قال عقرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمره قال في النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقق فلم يصل عليه عن كاول مسلم لا يتفكر تدا حجاكو باتني روجي كنا نيني وتقو بي كما ذا الله يكي ما تصلى كما ذا الله يكي ما تصلى كي كان اللي حالك صلى الله بكنا ايه ya halatta ko da halatta ba ya halatta manzo Allah ne bai yi ba kamar yadda da in aka kawo wanda akwai baki a kansa manzo Allah baya masa sallah sai ce sallu ala sahibikum saboda da a cin baki da gaggar haka kuma manzo Allah ya tsananta saboda gobe kuma kar wani ya tafi kansa zai hmm. hmm. hmm. eh. eh, da wama na yi haka aina a ina zai dawoma a duniya ko lahira a lahira ai kuma yana da iyaka za a gama ahlul janna da shiga aljanna a yayin wata ta ba shi kenan ba in mutum ya shiga wuta to zai kai a cikin wuta illa musulmi ne ko kafiri ne an musulmi ne iya zaman cikin wuta mana da adadi musulmi ba ya dawoma a cikin wuta fi da ya cikin zai masa azaba ga zai fi da amma karfi zai dawo ina zai dawo aljanna kafiri ne zai dawoma a cikin wuta babu aina ya kuma imamu min al-majid li salati alayhi babu da muka karanta cewa mutum kun zima masjid sallah ina zai tsaya ina ne zai tsaya wajen ka kamar da tsakiyar babu rukunin musalli ala janaza idan sarafa babin da ke bayanin cewa in mutum aka yi mamaki sallah aka kai makabarta aka binne shi in za a dawo mutum zai iya hawa abar hawa باب في اللحن ونصب اللبن على الميت باب اللي في بيان كبر يا قصتي واخوي شرف اخوي اللحن وكما اصغرت بلي اسكا باب جعل القصيفة في القبر باب اللي يزول ذا عبد ذا عبد من الله صلى الله عليه وسلم سيدا اكا كيم دا برو سيدا اكا فتا برو اكي كما ياتي سألنا اكا من الله صلى الله عليه وسلم قام الزيايا اكا يحكا babu al'amri bi tasbiyat al-qubur babin da ya magana da cewa duk kamarin da aka daga manzo Allah ce a ruba shi ya zama daidai da aka annayu an tasbih fil qubur ai hani a gina gina kabari da sabbi ko a gini a kabari ko a zauna a kabari annayu an al-junus al kabari as-salatu ala al-janaz fil masjid ya halatta ai ai muhammad sallallahu alaihi masallaci to wa'annan babu sun ne za mu kawo abinda malamai suka faɗa game da wannan malamai insha Allah قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النفساء وقام وسطها هو في إسكان السن وفي إثبات الصلاة على النفساء ايش وأن يا تبت لما تتمت الجن آه، آه، فاس دائما تصلى قلت أن إما تتمت الجن فاس تأتى من شهادة بشهادة إن بها نعمة تصلى دائما تصلى وأن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة سنة كمان دائما تصلى فيها فيها أكيد قوله أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مقرورا فرس فركبه أم كاو من الله ده أثر بني ممسي ده أثر إما تصلى أكل أرض بين في ده كاو من الله ده أثر الأثر بار سير بباك كده بعد قومي بار سير من ذا الله يحوي إيه، في قوله فرس فركبه هنا صرف من جنازة ابن الجهداء سير من ذا الله يحوي دوسي ده أثر كما جنازة ابن الجهداء shi ibadatu rukubi sun rufi ala janaza yace in za a dawo daga bayan an binne mamaci ya halatta a hau a barhawa wa inna ma yukrahu rukubi fil sahabi ma aha aka ce inda aka karhata shi ne in za a je makabarta a je a kar ba za a hau a barhawa ba to makabarta na da nisa ba sai a hau ko wa ibn al-dahdahi فيه جواب مثل الجماعة مع كبيرهم الراكب ita wannan hadisi na nuna cewa ya halatta jama'a suna tafiya babban su shugaban su malamin su ko sarki ko sai iya hau yana a yasu suna tafiya wa annahu la karahata fihi fi haqqihi haka ce babu karhanci a cikin haka wala fi haqqihi shi wanda ya hau a bar hawar da su da ke tafiya suna raka masa da su duk babu laifi a ciki idza lam yakun fihi masala sai dai in akwai karna a ciki wa'anda ke cikin za a musu azaba za a wahal da su ko za a sami girman kai ko za a sami kaskanci da wulakanci وإنما كره ذلك كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيفة إجاب ونحوه ونحوه في حق التابع أو نحو ذلك من المظلات قوله فعقله رجل فركبه معناه امسكه له وحبسه معناه akwai halacci سوى وني ya rike dokin wani ya rike abin halin a tare mutum ya وفي إبعاد ذلك وأنه لا بأس بخدمة التابع مجموعه برضاه لكن باب بيتي تابعي الماجري هو مريدي هو موانيد وغري هو أنني يهمس في جبان خدمة إن يبدأ إذن الكرسي يبقى يباب إذني كيف ما كان ذاك يباب كرسي يباب خلا ذاك إياه على ذلك قوله فجعل يتوقف به أي والصبر قوله كم من عزق معلق كم من عزق معلق في الجنة لأبي الدهداء في معنى قوله قالوا سكتي sababu sababin da yasa manzon Allah ke Abu Dahda yana da bishiyar dabino ko reshen dabino a cikin aljanna anna yatiman qasama abalu babata fi nakhlati sabaka al-ghulam wani maraya ne ya ku ya ku isu kai da yayya shi da abu shi abu lubaba akan gonar dabino fi nakhlati akan bishiyar dabino فبكى الغلام سياره يكوكا مراي يكوكا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أعطني إياها ولك بها إذن في الجنة زي ما قال لك راجل ما كان الله لي باكا يصير جزيمة الجنة فقال لا ليس آآ آه. mu ban da duniya ba abin da ke gaban mu dukiya ku ne muke so mulki muke so zan ci aljanna ba ce ha manzo Allah ce ba shi Allah zai baka aljanna yace a'a فسمع ذلك أبو الجهداء في أبو الجهداء يجي من ذلك يكيك فذلك من أجل في بطن الجنة فاشتراها سيدي سيوى لنا من من أبي البابا أبو البابا لن يجب يكيسو ملك يكيسو كو أمك كو أراني بوك يكيسو با أبنك يبوسو سيدو يا سيد ملك كوي من قال كو إنسان الله يكيسو عبد الديناري كعيسى عبد الدرهمي تعس عبد الخميرة تعس عبد الخميسة تعس وانتكس وإذا شيك فلتقف من زعل إن الله يبغض أو يبغض كل زعزري جواب فخاد في الأطوار جيبة في الليل ثمار للنهار عالم بأمور الدنيا جاهلا بأمور الآخرة والله تالله متى جمعت وعبدنا الله ملكي تعرف فيه an samu mulkin mu ana son mulki an tara kuɗin kuma an rasa yaya za a yi a kasa samun kwanciyar hankali abu da da ya ji manzo Allah ce ka bar mata mana dukiyar da dino Allah zai baka na aljanna yace a'a sai zai ce da ai kudi kike sayar min nawa zaka sayar min zan sayar kudi yace na sayar mata kalbi kudi to ajiye ko ya kai banki ko ya aika da sanin ba haka bane shi kuma sai ya dauke ya zo yace ya manzo Allah wannan da dino in na ba wannan marayan Allah zai bani aljanna فاشتراها للأبيل بابا في حديقة له ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأو تقول لنسا باكي قيا فتوكا قولا في سيديك يقول النبي الله يمشي الرجل قيا ثم الإسلام الجنة ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه إبت إن آخذها اليتيم إن أوتونا أبن نبا مرايا الله في بني الجنة قال نعم زي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عرق معلق في الجنة لأبي الدحداء إيه أوكا يا زي ما قال لك في كندا الجنة ما معناها بشارة كندا الجنة قوله أشهد لا أحد يشرك sahabbai da ke da zane a cikin da ba za a yi ba babu wani sahabi da ya dace da kafara eh? to sai a ce muku ne eh, nan kuke tambaya duk ilimin da ne da zai kan gane kamar su ai suna da hukunci a hannu suna da hukunci a hannu ko hukunci ko a hannu ko ko a littafi ko قال القاضي إياه رضي الله عنه ذكر مسلم إمام مسلم يا أم بتيان دا أكيد مزا الله وانك أما دي أي الله صلى الله عليه وسلم أي أي كذا أم بني سودا سيدني ba ai masa sallah bane ko ai masa sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati aka yi masa wanka ai masa sallah ko ba ai masa sallah ba ai masa sallah ko ba ai masa sallah ba ya bangaren can ba jawabi an yi masa رضي الله عنه تكفير النبي صلى الله عليه وسلم واخباره ولم يذكر دخله والصلاه عليه yake ya faɗi yadda aka yi manzo Allah da kafin amma bai ba yadda aka yi manzo Allah wanka ko aka addini aka ne sallah ba wa la khilafa annahu wasila yake babu sabani cewa an yi manzo Allah wanka ko har muka bayyana yadda aka yi manzo Allah wanka ko waqti li fa hasli alaihi sai malamin tsari suna ilimi shin an yi manzo Allah sallah ko aka binne ko ba a yi masa sallah ba fa qila lam yusalli alaihi ahadun aslan ويكتفي بأن من الله صلى الله عليه وسلم أكذاب الجنة وإنما كان الناس يدخلون أرطالا يدعون وقت رفع هؤلاء في إلا ذلك وإلا استكفي بأن من صلى الله عليه وسلم وإلا استكفي قوانا جاني يهي الدعاء فأنا كيف يكفي يهي الدعاء وإنما كان الناس يدخلون أرطالا suna shiga ne daban suna shiga ne wannan shi wannan shi su ko yad'una ina ma na yad'una suna addu'a ko suna neman addu'a suna addu'a wayan sare kuna sai in yi addu'a sai biya wa'anda suka kai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka suka kare juna ilimi suka sabani su kane su me ya hana ayi manzon Allah sallallahu واختلف واختلف هؤلاء الا في ذلك وين تكتب اي ما تصلى كما لا بين عند اكل مكه وين تكتب عيبه يسكت يسكت بعد جوابه يسكت فقيل لفضيلته وهو غني عن الصلاة عليه وهذا يكثر بكفره تلك في سبب من زعل قدر لما زعل لا شيء أي ما تصلى يرى لك في وإنه حجة من بدك تعمل دليل دليلي أنا زعل هذه الدرجة ما أكبر وانقع كل أي ما توانقى وانا حجة لك وحمد لي بدك وقيل بل لأنه لم يكن هناك إماما تلك لك أو قلت في آآ أعزل إسابة أي ما تصلى هاي لوقة الباب والإيمان باش قبل إيه تجبع أي ما تصلى وهذا غلط يلتفت وأن كل فإن إمامة الفرائض لم تتعطل لكن الإمام بقى كيف ابن أبو بكر بقى بأنا يصلي بعنا لما كان من زعل الدنيا بأيش يمرو أبو بكر يقول يعني يصلي بالناس ما من أنا أبو بكر ثم كاتم أبن من زعل صلى الله عليه وسلم سيد أكبر من خليفة سيد أكبر أبو بكر ثم تولى كل ما أهم تنسيب ذات الشباب ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه وكان إمام الناس قبل الدفن ثم كاتم أبن من زعل سيدنا أبو بكر سينا جبا والصحيح الذي عليه الجمهور يسير فانسيبك إنجنسي wanda jumhurin malamai suka tafi akai shine annahum sallau alaihi furada ai ma manzo Allah sallah amma daya daya wa'annan su ga wannan ya sallah da kafi wannan ya sallah idan ba ai jam'i ba amma ai masa sallah فكان يدخل فوج يصلون فرادا ثم يخرجون ثم يدخل فوج اخر فيصلون كذلك wannan su shiga nan ga Allah sallah wannan in suka shiga kuma ba jami'a su wannan yana ta tafi wannan yana ta tafi wannan yana ta tafi sai da suka gama kuma da halatin nisa'u ba'da rijali sa'an kuma mata suka shiga wannan da suka yi sallah wannan suka yi sallah mata suka gama sai kuma yara suka shiga wannan suka yi sallah wannan suka yi sallah wannan suka yi sallah وإنما أخروا دفنه صلى الله عليه وسلم يدعو يسير سبة من يسعى أكدين كير تجن من ذا الله صلى الله عليه وسلم زجران التجين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار كل ساعة me yasa daga ranar litinin da ya rasu ba abin da shiga sai lailatul arbi'a ranar talata karshen rana bi amril bai'a sai sai lil istighal bi amril bai'a yake sun shagada ne saboda ana son an yi bai'a kafin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a saman ma al'umma jagora in gaba ta kunna saboda in an je wajen binnewa in an je wajen kaza in aka samu sabani hukumar hakimi yarfa'ul khilaf ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تجديده ونقيه يقول أسلام سيغبا ليباني إن أتى سلام سيغباني وجن إما منذ الله يسافى وجن منذ الله كذا وجن بيت منذ الله إن أتى سلام سيغباني أفرد الإمام سيدنا بكري قد أخذ آه، بشي وينقادون لأمره لألا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة قبل كرأزه بعد ذلك الإمام با إن أتى جزاء بنا منذ الله صلى الله عليه وسلم كان هذا المطلق ذلك إن أتى جزاء بنا ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ ونسي آآ to ana son ne shugaba ɗaya a wajen sai a'a jama'a ga yadda za a yi kuma dole a saurare ne in ba ka ba za a zama lafiya mun gane ko ko kana hadha ahammukum wallahu a'lam ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai masa jami'i akai ko kowa yayi nasa ne kowa yayi nasa da manzo Allah yake kwaje suka shiga suna roƙon manzo Allah ne ko addu'a sai masa addu'a sai masa in ko ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah akai masa akai masa addu'a to ban ga wannan mamaci da za a je a ce yana son cikin kabarin sa a ce ana roƙon sai roƙon maka Allah ko je maka wannan sata fa inna hadha shirkul akbar قوله يأمر بتسويتها من ذا الله يأتي من ذا الله نعم مرسى إن أكثر فبدي في أدهي بيجاج أكثر وفي رواية ولا قبرا مسلفا إلا سويته وفي رواية دون كبر إذا أتأجع كيفك دي سافر كفاء فيه أن السنة أن القبر لا يطوى على الأرض رفعا كثيرا في سنة قبر بلا أتأجع كفاء ما تبني أتظم كفاكيك يا وداتا ولا يسلم بل يطوى له شبر ويقطع يتي شيء أدقى تقول بي شبر لا أورا فذا فريق جرما أغاني واني كوزر وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه قال القاضي اياد هل اكثر العلماء ان الافضل عندهم تسمينا وهو مذهب مالك القاضي اياد يا رويت مذهب الامام مالك في زاع السلم زاع مساله تسمين هناك بني ابل وصفني وقع دايدي فاش اسفا زاع بن زبر تسمين فاش مجي اغا حن فما يبدا شيء ابقى كبرتا بعد ذلك ان اغا شو ايدي اكاي ان زغر قوله ألا تدع تمثالا إلا تمسه فيه الأمر بالتكبير في ارتباط الأرواح Eh? ba ji ba saboda mai alamar mai alamar mai a gane ne ka gane tanka ne ko matar ka ko nufin cikin yake masa addu'a aka ce yin kashi da saboda yin dukkan su kake masa addu'a assalamu alaikum dara kaunin cikin almu'minina wa ya assalamu alaikum wa alaikum kana shiga dukkan su ba shi zai za ka yi addu'a albarkaci ne albarkacin sa da kaje kai addu'a don su ga kuɗi saboda shi shi ma zai ga albarkacin wani shi ma zo ganin mutum sa sai masu duka mace ta kai addu'a mun gane ko mm eh a abin da mutane ke ba za ka ce ina amfani ana karanta mu Allah ya ce aika za aika za aika ba ita shiga ba ba za ku sai da tarihi ake ganewa amma shi za sa alama za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza abin da mutane ke ba zai zama hujja ba in ya zama hujja to shike sai a daina karatu a da ba ga nan kullum ana yi ba ilimi ke nan sai a dauka in aka ce ga abin da manzo Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce to cikin abubuwan da manzo Allah ya ce inna akwai abu abin akwai annasosin da ke nuna cewa inda ake haramun ne ba za a yi ba akwai nasosin da ke cewa an hana yi amma ba haramun bane to kai ba sai ke maka hakuri so tun da ransu na so suna yi dole sai ka hakuri da su kuma kai hakuri da kai amma malam to ana yi kaza to ana yi kaza to shike nan sai ne ya za a yi kenan me ba a yi a duniyar nan wa yake ma a kare ana ake yi ba eh? ga Najeriya duk ban da zamfara da kawai da sauran galari a ta'ala jara'a ba a yi ya za a yi tunda da yawa ba sa yi sai a daina jara'a duk da ba sa yi ba ga zamfara da kawai suna yi da suna da jigawa da rai suna yi ba eh? ba a yi jara'a ya ba a yi jara'a ya ba a yi ina ma ba a yi jara'a ba a samu da zai bulala ba sai ga mutane bulala don ana so a yi jari'a mana don ana so a yi jari'a ba a sai aka ba a samu da zai bulala ba sai ga aka mutane masa bulala don a ce a yi jari'a eh an kama hana eh hmm. ba ta gina masallaci a ma'ana in ana magana ga abinda manzo Allah ba za a ɗauki aikin wani aka taɓa hujja abinda manzo Allah da shi ne ake taɓa hujja mun gane eh amma to malam da ake kaza da ake kaza shi kenan komai da ake kaza da ake kaza to shi ne ya ina ma ne ilimin kuma wannan ne wata abu'a طيب، يعني السلام عليكم بارك الله فيكم هذا اللي في العدد لما عايز لك السلام عليكم بارك ان شاء الله باذن الله بكنا والحمد لله اللهم صل على النبي انت في قوه انت في هذا انت انا حضرتك في كلمه ان الله تبع بعض الشيء كلمه في جابر كامل نعم الله يبارك فيك mun gane ku eh abinda ake so kada bid'a kai sunna sunna kai ta wada duk makabarta an yi miliyan bid'a ko an tayar miliyan ba za ta amfana musu komai ba kai ba ta amfana musu komai ba وفي هذا العيق في الحديث دليل لاستباب زيارة القبور وسلام على آلها ودعاء له وترهن عليه قوله يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيه فضيلة دعاء آخر الليل وفضيلة زيارة القبور وزيارة قبور البقيع قوله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم دار قوم مؤمنين قال الحصابي وغيره فيه أن السلام على الأموات والأحياء التورم في تقديم السلام على عليكم sai sai to yanzu za a iya kafa hujja da wannan hadisin cewa mata za su ziyarci kabari kenan ko ba za iya ba wa fihi dalilun liman jawwaza lin nisa'i ziyarat al-qubur yace akwai cikin wannan hadisi akwai dalilin da waɗanda suka halatta ma mata ziyartar makabarta suna da hujja a ciki wa fihi khilafun lil ulama yace malamai sun kari juna ilimi sun zai mazhabi guda uku وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها تحريمها عليهن لحديث لعن الله دوارات القبور magana ta farko aka ce haramun ne maza ziyar kabari me ke ke hujja ku suka ce amanzu Allah ke la'ana Allah zawaratil qubur ina ma'ana la'ana Allah zawaratil qubur yawai yawaita ziyar ta makabarta inda kuma ta yawai ta ba ya halatta ko bai halatta ba wasani yukrahu magana ta biyu aka ce makruhi ne wasalis magana ta uku yubahu ya halatta wa yusaddu lahu bi hadha al-hadith wa bi hadithi كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضمير ذكور فلا يكون فيه النساء على المذاهب الصحيح المختار في الأصول والله أعلم قوله استعظمت ربي أن أن أستغفر لأمي فلم يأذني واستعنته أن أزور قبرها فأذنني قال القاضي رحمه الله سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أن قبرها أنه قتل قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت قوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخر الحديث زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استعذلت ربي في أن أستغفر لها ولم يأذن لي واستعذلته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت هذا الحديث وجد في رواية أبي الآلاء ابن مهان ابن مهانة لأهل المغرب وهذا هذا كلام في الروايات suka ce malamai sun ce duk musulmi ne musu za a yi masa sallah da wa'ai ya kace kansa ko ai yayi haji ne nan zina aka kashe shi ko da mutum ya kashe shi sai dai suka ce wa'annan abubuwa ɗin mutum ya samu kansa a ciki limamin musulmi ba shi zai masa sallah ba sai a kawo wani ko yansa almajirai ko garga sai su masa sallah saboda kowa ya ga haka sai kaga yana da kasan sai ya ci kun gane ko كتاب الزكاة نعم لتعرف الزكاة Eh. in kuka samu ko da kai da matarsa a wannan wani hali ka je ka je ka zai a wani hali eh eh, eh. laifin mai ke cikin da kansa mai tare cikin da ka mai tare cikin da ka mai hada da da laifi mai hada da da laifi kama suna da suke eh duka ya fi masu duka ce jiki Allah ya fasa duka ce Allah jiriye ya za ka yi mata duka ce ki faɗa min gaskiya dan ne duka gaskiya kana tare da matar da Allah tuna mata asiri eh kana tare da matar da Allah mata asiri a ai duk wanda kai tun ma mutane ba ta tuna mata asiri misali zina ne hukuncin zina a haram in yayi ka tuba asiri yana yana ai dole ka kuma ka yafe yanzu ka lokacin da za yafe ba ba lokacin da zo ka yafe ka yafe ka kara yafe ai yanzu kake da iko shi kake da ni iko yafe lokacin da ya ma take da iko ai rana ki za ka yi hasiri takura da ake takurawa ko kiran da alƙur'ani ba taba yin kaza ba ko ba ki ba wa ya kira samu ba ne kira samu dalili wanda ya zai li'ani shi da matarsa ai kana zargin da wannan li'ani ke nan li'ani magana li'ani in ba kawo da in ba kawo in ba kawo ke ni, ba sai a tsaye ku ta kalma hadin dan kai li'ani suka ga matar kiyaye kiya kowa yayi karshe sai manzo Allah ya ce Allah ya san ya da dayan ya yi har min ta idan ko da zai duba tunda wannan ya yi rasuwa, wannan ta yi rasuwa, ya ce ta faɗa ya kujerar naki ta kujerar naki yayi li'a ta yi ba an gama ba kuma lallai ba zai yi cikin ba ɗaya ke ya manzo Allah ya Allah ya sani wa ta yau ya yi ta zai tuba a cikin manzo Allah zai tuba a cikin shi nan ya ba da dama ke ba in ta tuba ta tona filin in ya tuba ya tona filin ko don haka fitar da manzo Allah kika je gida ko ka je gida fa sai kai ne sai ka tuba manzo Allah na kura ma matarka ki rantsuwa ga alqur'ani ki alwala ki dafa alqur'ani ba ki taba yin kaza ba ba taba yin kaza Allah ya rufa maka asiri ba gani in kai ba gani ba ma Allah ya zaka yi tabbatar da mai ai ka ta kura mata kai da cikin rayuwa ba ka kura mata haka lokacin da hadis da sai kamari a cikin madina hankalin kowa ya tsaki hankalin manzo Allah ya tsaki hankalin zanna baka ya tsaki hankalin da na aisha ya tsaki hankalin ma ya da duk mutane sai munafikai suke murna sai manzo Allah ya ce wannan hayi in kunti almamti shay'an sai sai ne ki tuba ki ne in kin ko ta wani abu ki tuba ki tuba Allah ko ba jadda za a yi mata ta annabi har ba kan annabi lutu da aka ce ta zalunce ba gina sai ba ba da annabi manzo Allah ma da sai ka'ida ta rayuwa in baka bi ta za ka sha wahala idan sai zo yana yana saka maka abu yana saka maka abu yau kai tsakanin ka Allah an zo ta sa da dawo gida ta tsare ka kai maka yaran suwa da kai ba ka baka sanje mace ba baka yi hira da mace ba ba za a zauna lafiya ba za ka zauna lafiya ba ko kai za ka yi rantsuwa akan haka za ka yi rantsuwa akan haka za ya yi rantsuwa ya kai shiru babu takura duk abin da bai fito fili ya bayyana maka ba duk abin da ke kanka ta ne haka duk asirin da Allah ya rufa kai zaka bayyana in kai zaka tona kai ma sai Allah ya zama baka eh, da tabbas ke dan ne zai zai ta inji zaka ai tayi kaza mai yuwa tayi kaza ai alama ce tayi kaza ai alama ce kenan ya kai ka ya baro sai ka rabu da ita kuma ka da ita kare tana ai malam da rubuta takardar ba ta gani ba nake ke abina ai da na fara da ta shi da nan duk malamin da zai halatta masa haram sai ya je ya a cikin dare ne a cikin rana ne da safiya ne sai shi ba cikin ne lokacin bai san abin da ke ciki ba ai wasu malamai sun ce an saki cikin haila ba ta kuma wasu sai in kai ba a ce eh shi ta wasu da ba a kun Allah ya ba ka amince da ita ne ka aure ka ba ya al'amarin ba sai ran Allah ya bayyana abu zai fili in kace su amma abin da magani ba zato zato zato ita ma ta dauki zato zato shi kenan wata kila da yake ofis ba da ma dauke aiki ba na ce za ta je ofis za ta yi aiki kila za ta zo za ta zo birin ki zai haka ya za ta je wajen aiki sai sai ne sai ta kwalliya ta ne ta ne ta ne ne ga teburin ga teburin ga ofis kuna kuna fita ka kai ma duk sa'an da ka da Allah da ka kalle ta baka ji dadin kallon ka rantsa da Allah baka kalle ba za ka lafiya har kuma na lafiya mutunci sai ka je aure ka al'amarin sai ranta al'amarin ya bayyana kai ma dan mutunci ne sai da ta aure ka kowa a zauna lafiya mun gane ko ana yi mai to wannan ya tambaya aka ce miki ana yi ana yi ba ruwan da ana yi muna yi kana yi ana yi suna yi a yi eh, mai kuma shi kenan sai a daina karatu kina a kansa ana yi na ga wani ana yi ana yi ai ba ana yi addini ana yi abinda aka yi sai yana da hujja daga addini shine ya zama amma ana yi ana yi shine ne ana yi ba hujja ba ana yi ba hujja eh janazar sa eh eh hmm. to kai ma ka ce ta yi sai ka samu muna tabbas ko saboda me ka sani da aka kawo mai yiwa in sun za a fita da shi waje ne a je masalla ai ba za su iya tafiya ba sai ka ce a shigo da shi cikin masallaci in za a yi kuma za su samu kudi ne ne hana haka a inda suke eh inda suke suna bayan liman ko da malikiya sun ce mutum na gaban masu sallah ya danganci inda dakunan su yake da inda masallaci ke matsayin dakunan suna daidai ne cikin masallaci a gidajen eh sun liman zai su zai bi liman su za su bi liman in ma sun yi masa sun kadai ba ga kan ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maza suka shiga su kai sallah su zama ba ta su kai sallah ta zama ha ba na jin abin da kake faɗa ina jin ka eh, wanka ce haramun wanka ce makaruhi wanka ce ya halatta kai ne kai ne eh ah, ya halatta masu zance mafi inganci ya halatta ya halatta mafi tuziyar ta mai saboda ita ma ya mata gargadi ko eh. ai sai sa da aka ce wanda suka haramta وان تبدا الان له زوارات القبور زوارات الى جمع دائره كثير ديار ما هذا بني وان كتي وان زما ما بايع لنا يا حرام مغاليكو كرجاك من تمت في انجلترا في ديار gana na aida za ta ya ma za a kulu mana na na yanzu na shige da na shige makabarta ni fada tun da an nuna mata addu'a da za ta yi ma mamata mamata a gida ba gida take musu koko sai sauke ta yi kabari gana kabari na sai assalamu alaikum da muni mu'minina sai ta je ina ya halaka ke ko bai halaka ha eh eh Hmm. Hmm. amma ka yi da sallah an ana ita da sallah ɗauka yi ɗauke shi zai ne ta wata tawaga kuma sai a gidan su raka shi zai samu kira ce ɗaya zai su raka zai samu kira ce ɗaya ko wanda suka yi sallah suka biya suna samu kira ce ɗaya wanda ya sallah suka raka suka ji haka bin ne su samu kira ce biyu in suna kwaɗan shi sallah zai zo da wurko? Yin kenan? كتاب الزكاة نعم كتاب الزكاة ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة رامي كده بيو أكرم رامي كده منتي بوحدة kai ba addu'a yake yi haka sai ya daga hannu ya ake daga hannu eh haka sai ya daga hannu ya ake daga hannu a ya addu'a ya gama an bala ai aka yi du'a ya sake ya sake ya yi yana abin mamaki manzo Allah sai da ya kace ka sake mafi aka kace ya daga hannu ko uku رفع يديه ثلاث مرات ده ana kewaye ne <laughs> eh mana makabarta wai halatta a kewaye makabarta ya halatta saboda kai wani abu ya shiga ciki a kewaye a gine a yi kofa A kare eh inda ba a kewaye a ɗin ba da rashin kimani ya sa mutane yanzu ne suna gini da ta faru suna gini ba eh eh eh a siminti ne aka ce kar a yi zuwa su ne za a daga abin ya sama koko yana cikin kasa a ce a bar sai eh. eh malama malam sai na wannan gidan to Allah kidan sai gafarta maka Allah ya sa ya huta wani bawan Allah kuma da karam ki karfe shi nan ji Allah ya Allah wata fasara mun yi akari ka sake na kuci Allah mai Allah mai lamar ta da Allah ya sunan tarwa Allah ya kiyaye gaba jama'a musulmi duk Allah ya kiyaye mu duk masifar da ta tsarkin Allah ya imana ya Allah barka sarki Najeriya ta hau karati Allah ka sauke mu lafiya wannan zaki ta Allah ka sauke mu lafiya Allah ya mana zabi kyakkyawan zabi Allah barka sarki ka ba mu damuna mai albarka wannan zabi kuma Allah ka ba mu damunan zabi mai albarka amin da ke faruwa shi ne ba a son son zuciya ba a cikin sa'anin rayuwa haka a cikin sa'anin addinin musulmi mun gane ko ba a son son zuciya duk inda ka kai da san mutum abinda ake so shi ne wane ne ya fi cancanta wane ne ya fi cancanta ka zaɓe ke zama shugabanka kai aka bar ma zaɓi da kanka ka zaɓi wanda kake so ko ni akwai ma kai na da wanda nake so ko ita ko su ko menene ma'ana shari'a ba ta da abinda da ta bada a wannan bangaren sai mu mu zabe da muke so farko abin da ya kamata abin da yawa jama'a kan musulmai sun su bar mutane su fahimta shine ana hura kunnen ɗan kirista ana cewa za a yi a shari'a za a hana su addini su duk tarihin Najeriya Sadauna yana da kisu musulunci hanyar mulkin sai hana kiristanci Tafawa Lewa ya hana Murtala ya hana Buhari ya hana Babangida ya hana ya wane ne ya hana Jin Abdulsalam ya hana jagari ya hana ba wanda ya taba yin mulki yace zai hana kiristanci wannan ba wannan ana zigawa a kidan da hankalin mutane a yi kidan mun gane ko babu wani shugaba shi shugabannin musulmai suna kan sardauna da fara balewa har aka zo kan wane ne da wane ne har aka dukkan su baki daya ba wanda ya taba niyyar cewa zai hana kiristanci ya sa wannan ƙarya yake da kai zuwa kai kuma amana tsakaninka da Allah yaya ya kamata ka yi zabe shari'a tana da magana kan yaya za ka yi zabe ko ko a'a san zuciyarka ne shari'a ta nuna ma wajen kamata wanda ya kamata ka zaba ko baka faɗa ba addinin musulunci ya nuna ma wace kamata ka zaba ko bai faɗa ba sai Allah mara kisan ke innal insana khuliqa halu'a wanda za ka zaba din nan wanda ya halice kai ce ma ga yadda yake innal insana khuliqa halu'a Allah madaukin sarki ce lallai tabbas jaki mutum da kake gani din nan an halice shi na da sifa ta hala sifa ce ta hala me kake sifatul hala sai ta ne idza massahu sharru jazuha wa idza masar kuru manfa dan adam in bai ci zabe ba ya ce kar a zauna lafiya za a yi fitina za a yi menene da menene in ya samu alkhairi ya samu abin da yake so kuma ya rowa ya dabi dukiya ya kai ka san waje ya ɗauke zubar ya kaza sai Allah madaukin to ya togace maka wa'in zubobi guda takwas yace ga wanda ya kamata ka zaba innal insana خلق هلوعا إذا jazu'an wa idza وإذا al الخير منوعا sai Allah marakin da ke toga guda takwas sai sai inda nufallina allazina hum ala salatihim da'imuna aka ce sifa ta farko masu sallah masu sallah kuma ba wai sallah a yau ko sati to ɗaya a'a da'imuna wanda zai sallah to biyar a rana to sati ya sallah to biyar biyar sati kenan gaki ga wanda zai sallah sati to daya za ke sallah sai ke dawo ga wanda zai ala salatin da'imuna wane ne kamata ka zaba allazi hum ala salatin da'imun wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum sai ta biyu da kuma waɗanda suke dukiyar da suka tara akwai hakki sanan ne aka ce sirrin su ba da zakka dukiyar karka tara aka ce wajibi ne ka sai ka ba da zakka a ce haramun ne ka sati dukiyar su ko ka sati dukiyar su ka bi azurta kanka ko kai kasan waje sifa ta biyu kenan ga wanda zai kira dukiyarsa ya addini sa ya wajabta ya wajabta masa ya bada zakka da wanda baya bada zakka wane ne zaka zaba yake wallahi nan bi amma wallahi la bi amma walaihim haqqun ma'lum bil sa'i wal ma'lum sifa ta uku wallahi la yusaddiquna bi yawm al-din wa'anda suka gaskata ranar takin alkiyama daga ran da ya hauku da ran mulki aka zage daga zama shugaban kasa ko zama gwamna ba dukiyar ke kallo ba a'a yana tunani akwai ranar da duk inda na kai da mulki akwai ranar da a waye gari Allah madaukakin sarki ce ana al-maliku ana muluku dunya da madal mulku yawma abinda ke gaban kenan wannan same shi ba za ka yi kasara ba wallazina hum min azabi rabbihim mushrikuna wa'anda ke tsoron azabar Allah madaukakin sarki ba wa'anda suka san Allah ba zai masu komai ba zuciyar sake kace ban rana ala qulubi maka mu yadda ba abin da suke ba sa ji tsoron Allah ayi tsafi ayi kace kace dan saboda a hawarki ko a tara zuciya. duk wanda ya zabi irin wannan wallahi sai ya kuka da hawaye inna azara rabbihim ghayru mamun wallazi lahum liqurujihim hafizuna ga wanda in ka zabe ke zama shugaban kasar ka zai ka tangi karsa ba zai nemi mata mutane ba ba zai nemi yaya mutane ba baya zina baya tangiya baya komai ya ka kawo shi gashi kuma ga wanda zai zina ga wanda zai fasikanci ga wanda zai tangiya in ka zabi son zuciya والله كيف تبني هذا الآخرة إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم غير ملومين فمن اتدى وراء ذلك فأولئك هم العدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راؤون سبع تكفى وإن التي فيها أمانة دعا الأورا كي أي أكواني أن تفقنا في نازيريا إن دمشو كفى لا يفاي كي أي في كذا تفكير في كذا ينا زمو في كذا يشيتو دبو دبو هربي دبو حوشي دكيبو جب دونا لافيا الكواني أكي رأى دونا لافيا أما إن أكواني كبيرة تفكير dan ni ana mulki bar ku kashe wannan zai dama ya wallahi bai ki amana ba in ka zaru ai wallahi na bi amanatihim wa ahdihim ra'una sai wanda zai san zai kiyaye amana amanar kasa dukiyar kasa ka zama ta kasa ke ba dai ba za a yi kai kasa waje ba a gyara wutar lantarki a zauna lafiya a samu security yan sanda a biya su albashi isasshe bai aiki yadda ya kamata sojoji a biya su albashi isasshe bai aiki yadda ya kamata ba a daidai dukiyar kasa a taskace a tara mutane na wahala malamai ba ba albashi kuwa ba albashi da an ce za a yi zabe ko firamare election ko zaben kasa a ɗaya ba dukiya ma ku ɗan dukiya ana kashe wai ɗan mutum ɗaya yake kadai a zabe shi wallahi tallahi da kiyaye amana ba ya ci amana duk wanda ya ji bayan wannan sai ya kuka duniya da lafiya والذين هم بأمانتهم وأهلهم راؤون والذين هم بشهاداتهم قائمون وإن يسلم السيدة بدل قوة بحوثي بين بيهي إبوهي مسلمي كريسي قوة لنا حق إليه أكيد الحق أقول قائد وجه من الله فيها قول لي أبيسي إما أبيس الظاهر وجه من الله فيها ثم جيد من كذا هرما فيها في أي آدة آدتي بسأل نحن الله فيها والذين هم على صلاتهم يحافظون جيساك ساكي مهمتها دعوان وندك صلاة جيساك تتاك ko a wata so daya ko a shekara so daya da wanda yake sallah kullum wallazina nahum ala salatihim yuhafizuna wane ne yake da sifan da za a dace shi shugabanci wallazina nahum ala salatihim yuhafizuna ulaika fi jannatin mukramuna فما للذين كفروا كبرك مبتئنا عن اليمين الشمال عن اليمين اللهم اجمع من وآتنا من عدمت وتولنا كمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك وبارك ربنا وتعاليك اللهم اغفر لنا من سكتك ما تقول به بيننا وبين مصيرتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ظهرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا في ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. ويرسى ناس يجي suka kawo aje a kai suka lifaki dai aje suka yi kwano ɗaya ko kwano duk bai ya kawo ba a bayar wannan ta kawo wannan ta kawo kawo ko ka kawo ne ko wutar sallah ya ji naira macar ya je ya sau a rabin suni guda goma ko guda biyar kowa ya bayar wannan dan kwallon nan da sai suka zo suka gallaza abin yanzu ma in rf ka ta kawo maka sukari kana sai gaban ka ya faɗi na zaka zama a gaban da zaka ba wannan mutuncin an zuba wannan zumuncin an zuba wannan duk wa'annan sai aka zo aka waye gari kowa kana cikin gidanka kana takkan matarka tunda ba ka da isasshen abincin da zaka bata ba ka da isasshen tukar da zaka bata kana kallo kana shigowa gida kana kallon matarka sai ka bata haushi kana kallo ka sai ka bata haushi a'a ba ta yi maka laifin komai ba dan ba ka da abin da zaka bata Ya'yan ka ba su laifin komai ban ka su sai ranka ya bashi to shi ke nan rayuwa gida ta mutu kenan kowa ya fito waje kowa kai ka fita waje kai kana cikin lafiyar ka nan. da iyawarka kana aiki ana baka cikakken albashi da duk alamar da za a baka da yake ku mako ɗaya ba in ka tsufa karfin ka ya kare sai ritaya sai ka yi shekara arba'in kuma baka sanin ta five percent ana baka hundred percent da yake wani ma'ana rayuwa ta zama banza ma'ana yanzu rayuwar da ake minus negative ma'ana duk rayuwar da kake cikin Najeriya yanzu in ma'aikaci ne mai albashi hasara kake ba ka da wanda ka lafiyar ka ta isa ta kawo ma duk da zaka ci da iyalanka ba ina garin da lafiyar ka ta kare sai da ke sa ba ka da yadda zaka yi sai kai ma ana nan imanin na raguwa kana tawili ya duk ma to laruwa ai fata sai ka shiga yaudara sai ka shiga fata sai a waye gari kowa ya zama barawo kowa ya zama ba imani ba mutunci shi ke nan sai Allah ya saukar da bala'i sai a ce wa Allahu masalan hal yasal kanat alinatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin kafarat bi an umillah fa ba Allahu libas al-jur wal duk wayannan kasashe da wuce ana yaki ana tashin hankali ana kace kace kowa ya fita yaki ga daji ba ruwan ka ba mata ka ba ayanka kana fama da ranka ne ba sarki ba gwam kowa ya shiga daji yaki ake sai kowa sai haka suke zaune ba lafiya aka zo aka tsara musu rayuwa ta fitina ta kauce ta addinin Allah shi kenan sai Allah ya zai janye san da ke ba su albarkacin sai Allah ya janye shi kenan sai su wayi gari akwai wanda suka shekara a kiran sai cikin sarki zai daji akwai wanda ya wayi gari bai san iyayensa ba akwai wanda aka wayi gari aka tarwatse ba shi ba matarsa ba a yansa rai yake an rabu kenan har lahira duk abubuwan da ake saka muku kenan ake tsarawa ake so a zo a shiga ciki in ba haka ba me ya kawo mutum a rayuwarsa da lafiyarsa yana aiki kowa ya san albashin da za a bashi ba zai shi mako ɗaya ba kuma ba wanda ke kokarin yaya za a yi sai dai kowa na son a tsora shi kan makami ya yi sata ya ɗebi kuɗi sai da shi duk abin da ka ba a zalunci ina za shi ba abin da za ka yi da shi kai kanka ba samu kwanci ba ka samu kwanciyar hankali ba waɗanda suke da haƙƙi ake son a kasan ka cika musu asibiti da magunguna makarantu da kayan koyarwa da ilimi da lafiya da mutunci sai ka kiyaye ka kuɗin ba abin da za ka yi da shi za ka je ka nemi malamai masu tsafi wannan ya ce ka kawo kura wannan ya ce ka je ka kawo ɗan karnuka ɗan karnuka wannan malam mai kaza wannan malam mai kaza mai badosa ne ka duk ba ki ɗaya ku je imani ko fare kun kafirce duk ba ba ba malantaka bane ba a ba bane sihiri ne duk abin da aka yi sai an yanka kura daga baya ko bakin kare ko bakin tattaure ko bakin doki ko a duk tsari ake bauta wa addani ake wallahi tallahi ba tubbu ne da aka sanya na ko a yi addu'a ko a rubuta maka sab a'a wa'annan manzon Allah ce duk wanda ya je wurin mai buga turadi ka gaskata shi ka je ka gaskace wurin sa kwana arba'in ba za a karbi sallar ba za a ba ta da sallar ba in ka gaskata abin da ya fara ba ka kafara bima unzila ala muhammad zuwa za ka yi buga turabi ya ce akwai sa'a ko ba sa'a shi ke nan manzala ke kafarta bi ma'unzila ala muhammadu matsala ta yi tafiya ta yi tafiya yanzu masu kuɗi ma ba zai fita gidan masu ya dauki sun ya buga malami sai buga masa akwai sa'a ko ba sa'a to tafiya ta yi tafiya ba an tallace wannan matsafa dun zurutun sashi a je a kau kura zai kawo ɗan adam zai kawo ɗan yara zai kawo tsofaffi zai kawo bakin zai kawo ɗan karnuka zai kawo bakin taure zai kawo bakin menene duk wannan abubuwa tsafi ake ana bautawa aljanai ne wannan aljanai su ne suka yi alkawari abinda kake so za su yi maka amma wallahi wallahi ka kasa وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إنما نحن فتنة فلا تكفر دو وحنا fati fati ne ake yi sai ka ranka da tuluminka da bukunka da makaninka da menene duk baki ɗaya. sai ranka da daddare ka je wurin mahaukaci ko mara hankoci ka je ka ɗebi dubu saba'in dubu ɗari ka bashi ma'ana shi ne ubangijinka yanzu yana cin zarafin Allah da addinin musulunci ka yadda tun da shi zai kare ka samu makami ka samu kuɗi da samu menene duk da sun yada na kabiri ai ba za ka samu duniya ba sai ka rashin imani a shirka da alkur'ani a yi zina a yi liwati a karanta alkur'ani a saka cikin jini wai sai ka rashin imani wallahi sallahi duk kafirci ne an rabu addinin musulunci kaulan wahida kuma bai kara maka minti ɗaya akan kujerar karen da aka kai za ka wallahi ba aljanai ba ko menene ba ba wanda zai yi su Allah madaukakin kun wanda ya yi kadin cewa wani mai matsafi zai iya masa abinda Allah bai ga dama ba wallahi ya kafa na shiga cikin da rububiyya wanda ko mashirkan farko ba su shiga ba za su ko ina ba inda ba sa nan a kuma su suke a alkara suke a azare suke a yimin gari suke da kalli suke a azare suke kofar gabas ne kofar kudu ne kofar yamma a kasina ne a maraɗi suke a nijar ba inda ba sa nan yanzu su ne ubangijin nan da aka koma gare su wai dan a samu mulki ko a samu kuɗi ina zai sai ka zalunci mutane ka tara ka je ka ɗauka ka ba wani yaje kuna bauta sama aljanai me kai ai kai ka tsara kai ka tsara aljani ba iya tsafi da sihiri ba iya kara ma sakar ɗaya kan mulkin ka da Allah ya kaddar za ka sauka duk matsafan duniyar nan ba za su isa ba wannan sai ka ran da Allah ya kaddara za ka sauka duk matsafan duniyar nan su buje buje su duk su gama sai ka ga ai masalan masu nufi ba wanda zai iya tilasta Allah madaukakin sarki kuma Allah ya ce wa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadra malikin ka in Allah ya kai shekara nawa za a yi ran da Allah ya kaddara za ka sauka duk matsafan duniyar nan ba su kara masa kan ba to ina kake dan ne za ka je ka rasa imanin ka wai dan ka hauka kan mulki ina mulki zai kai dukiyar da ka tara a haramun ina za su kai ka baka san da a sai a yi ma lissafi tun daga ɗari har miliyan wallahi a yi ma lissafin su ina ka same su halatti ko haramu in ka tsira cewa halal ne saura tambaya bi ina ka tsira da su halar ko haram yake wa min ibadiku wa ima'ikum tunda Allah yake min ibadikum ya halatta ka kai abdi abdi amma har da aka aka ce karahatu tanzihi ne wa qala abdan mamlukan darab eh, abdan mamlukan Allah ya faɗi haka wa alfa ya sayyidaha ladal badi ta samu to alfa ya sayyidaha shugabanta ladal badi wurin kofa وقال من فتياتكم المؤمنات allah ya يفدا wakalar النبي صلى الله عليه وسلم امام البخاري ya kafa hujja da cewa ya halarta ka ce ma mutum ya sanyi ko ya maulaya saboda me yace ai manzon Allah ya ce kumu ila sayyidikum lokacin da manzon Allah aka je yace a je a kawo Sa'ad ibn Mu'az wannan yahudu bani qainuka ne ko bani quraiza yace wani hukunci za a musu aka ce Allah ce ina sadibul mu'az aka ce yana. gida ba da lafiya yace aje a kawo shi dai aka dauko shi kan abar sa yana tafe yana zuwa manzo Allah ya hango shi zuwa yake komo ila sayyidiku Ku tashi zuwa tarban shugaban ku ya safa alaihi kace ya sayyidi ya maulaya matukan babu girman kai a ciki ba zai sa shi girman kai ba to a wannan fadan suka ce me ne hukunci mutum ya tashi dan ya girmama malamin ko shugaban sa wani suka ce inna yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin al-qiyam inna ma huwa li rabbil alamin wani suka ce a in malami ne mai daraja ne babu laifi ka tashi dan girmama shi matukan ba zai sa girman kai ba duk matsaloli ne masu matukan sauki tun da malamai wani sun ba da izini ba ka da yancin ka hana mutane ko a yi tashin hankali sai suka yi da wannan ma'ana tilas sai ka kyale dan ya ta komo ila sayyidikum yace wazkurni inda rabbi ka tunasar da ni ka ka tunasar da ni wurin eh, shugabanka rabbuka ai sayyidika ai sayyidika wa man sayyidukum da wata tawaga ta wurin manzo Allah sai ce wane ne shugabanku a waɗannan nasoshi Imam al-Bukhari ya kafa hujja don ka ce malamin ka ko shugabanka ko wani sayyidi ko maulaya yake duk babu laifi inna ma hani da yazo kada a fari waɗannan saboda wai a kare wannan janibin saboda kalma da take ɗaukan ma'ana mai kyau da ma'ana mummuna ana sai manzo Allah manzo Allah ya fi kowa kare tauhidi yasa yake cikin fatul majid babu himayatul mustafa janabat tauhidi duk abin da zai bayu zuwa wani abin da bai dace da tauhidi ba manzo Allah sai tsawata wani yace ma sha Allah wa shita ya Muhammad yace aj'altani lillahi niddan kul ma sha Allah wahdahu aw ma sha Allah thumma shita dan me zaka hada ni da Allah ka san ni ne da Allah manzo Allah ya kai sai ya tarar da wani wani alhamma yana kutuba yace wa man yuti illaha wa rasulahu faqad ratad wa man ya'tihima faqad zawa sai manzo Allah yace bi sahatibul qawmi anta bi khatibul qawli anta ina ne fissa yace wa man ya'tihima dan me zaka hada ni da Allah a cikin bamiri daya a nan sai manzo Allah ce bi isa khatibul qaumi anta anusa.